Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Lahadi. biyu ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Mahmud Lalo dauke da kanin labarai. To jami'ai a lardin Hubei da ke kasar China inda cutar coronavirus mai shafar numfashi ta fara barkewa sun ce zuwa yanzu akalla mutum 304 ne suka rasa rayukansu sannan sama da mutum 14,000 sun kamu da cutar. yayin da kuma cutar mura tsuntsaye ta barke har ila yau a kasar ta china za kuma ku ji cewa yau ne za a kara a wasan karshe a gasar kwallon zirin ruga da ake kira super bowl a nan amurka tsakanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a ƙoƙarin da ake na ɗaukar matakin hana yaduwar cutar barkewar cutar coronavirus mai shafar numfashi. Manyan kamfanonin jiragen sama sun dakatar da ko rage yawan jiragen da ke zuwa China. Sannan a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa jami'an kula da karɓar haraji sun bayyana cewa sun samu nasarori wajen tattara kudaden harajin shekarar da ta gabata duk da irin gibin da asusun gwamnatin ta Nijar ya samu sakamakon matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na rufe iyakokinta. Bayan nan za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya karkashin kwamitin tallafa al'umma arewa maso gabashin Najeriya sun ba da tallafin awaki ga magidanta da mata 550 a ɗaya daga cikin yankunan da suke fama da rikicin boko haram sai shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mai shanu take gabatarwa sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a lardin Hubei da ke ƙasar China inda cutar coronavirus mai shafar numfashi ta fara barkewa sun ce zuwa yanzu akalla mutum ɗari uku da hudu ne suka rasa rayukansu sannan sama da mutum dubu sha hudu sun kamu da cutar. a yau lahadi hukumomin kasar philippines suka ayyana mutuwar mutum guda wato mutuwa ta farko kenan da ta faru a wajen kasar ta china a ce asabar mun australia japan da singapore suka ayyana tsawaran matakan tafiye-tafiye kan bakin da suka zirci china gudun kada su shiga musu da cutar cikin kasashen su matakan na zuwa ne bayan da amurka ita ma ta ɗauki makamancin wannan mataki a da ranar alhamis din ta gabata hukumomi a birnin chicago suka bayyana cewa an samu lamari na farko inda wani mutum ya harbi wani mutum da cutar bayan da wata mata da ke dauke da asalin cutar ta harbi mijinta Dr. Ungozi Izike, darakta ce a ma'aikatar lafiya a jihar Illinois. This second case did not travel to China. making this the first person to person Tace wannan mutum na biyu da ya kamu da cutar bai yi tafiya zuwa China ba hakan ya sa ya zama mutum na farko da ya kamu da cutar daga wani mutum a nan Amurka. Tuwari layewa kasar ta China jami'an kiwon lafiya sun ce an samu barkewar cutar mara tsuntsaye a jiya asabar ma'aikatar kula da harkokin noma da na yankunan karkara ta ayyana cewa an samu barkewar cutar ta mura tsuntsaye nau'in da ake kira h5n1 a wata gona da ke kudancin lardin hunan gonar da aka gano cutar na dauke da kaji kusan dubu takwas waɗanda sama da rabinsu suka mutu sanadiyar cutar ta mura tsuntsaye china dai ba ita ce kaɗai ƙasa da ke ƙoƙarin daƙile cutar ta mura tsuntsaye ba a halin da ake ciki ko a farkon makon da ya gabata ma hukumomi a india su ma sun fara ɗaukan matakan daƙile cutar bayan da aka samu wata inda suka rika kona kaji da kwayaye domin dakile yaduwarta zuwa sassan kasar a shekarar 2013 wata annobar cutar ta mura tsuntsaye da ta barke a china ta sa kasar ta yi asarar dala biliyan shida da rabi a cewar kuma majalisar ɗinkin duniya a yau lahadi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga hukumomin kazakhstan da su goyi bayan matakin da amurka ke ɗauka na tirsasa hukumomin beijing kansu daina musgunawa 'yan tsirarin musulmin ƙasar yayin da ke wani ziyara wato wata ziyara a nur sultan babban birnin kasar ta kazakhstan a lokacin wannan ziyara pompeo ya ce ya kai wannan kuka ga ministan harkokin wajen kasar ta kazakhstan muktar talibardi majalisar ɗinkin duniya tare da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiyasin cewa akwai tsakanin mutum miliyan ɗaya zuwa biyu mafi akasarinsu musulmi 'yan ƙabilar wigur da hukumomin china ke tsare da su wato cikin wani mummunan yanayi a matsayin wani shiri da ƙasar ta china ta kira kokarin yaki da ayyukan ta'addanci ita dai china ta sha masanta wannan zargi inda ta kan ce ana koyar da mutanen sana'o'i ne waɗanda ta ɗauke su a matsayin ɗalibai madalla a gaida Mahmud Lalo kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu da ke cewa a matakin hana yaduwar barkewar cutar coronavirus mai shafar numfashi. Manyan kamfanonin jiragen sama sun dakatar da ko rage yawan jiragen da ke zuwa China. Kasashe da dama sun yi shatar jirage don kwashe 'yan kasarsu daga Wuhan, birnin da aka fara samun bullar cutar. A ranar Alhamis, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin duniya sanadiyar ɓarkewar wannan cuta, wacce ya zuwa yanzu ta kashe mutane sama da ɗari uku. Ga rahoton ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Mariama Diallo. Yayin da kasashe ke ƙara rage yawan tafiye-tafiye zuwa ko tahowa daga China. hukumar lafiya ta duniya who ta ce ba ta ba da shawara a kasashe su ɗauki matakan rage harkokin kasuwanci ko na tafiye-tafiye zuwa china tare da yin kira ga kasashen da tuni suka ɗauki waɗannan matakan da su sake yin tunani christian landmeyer shine mai magana da yawon hukumar ta who as we know from other scenarios be it ya ce kamar yadda muka sani daga wasu annobar da aka fuskanta a baya kamar lokacin ɓallar cutar ebola a da lokacin da mutane ke son yin tafiye-tafiye za su yi idan kuma hukumomi sun rufe hanyoyin yin tafiyar to za su nemi wata hanyar da doka bata amince da ita ba amma hanya ɗaya tilo da za a iya magance wannan matsala ita ce a tabbata kowa na biyowa ta amintacciyar hanya ta haka ne kaɗai za a iya duba ko mutum na fama da zazzaɓi a kuma duba tarihin hanyoyin da ya bi sannan a san wake shiga wake kuma fita. A cewar jestivin na hukumar CSIS da ke tsara matakan kiwon lafiya a duniya abin da ke faruwa na da ban tsoro. ya ce yadda cutar sars ta rika hayayyafa a shekarar 2003 ya kai maki 2.3 hakan na nufin idan ka kamu da cutar sars za ka iya harbin fiye da akalla mutum biyu amma yaya lamarin yake dangane da wannan cuta ba mu sani ba wasu na cewa ya kai maki biyu da ɗigo biyar ko sama da haka amma wasu masana kimiyya a china da hong kong na cewa cutar ta coronavirus za ta iya kaiwa maki shida wajen sauran kama mutane wanda hakan ya ɗara sauran annobar da muka gani a baya china dai ta ɗauki tsauraran matakai don dakatar da yaɗuwar cutar ciki har da keɓe sama da mutum miliyan hamsin a Wuhan da kewayen lardin Hubei. Akwai tambayoyi da dama, misali wannan mataki na keɓewa da aka ɗauka, ta yaya ke tattara mutane wuri guda, ta yaya yake hana yaɗuwar cutar, ta kuma yaya suke taimaka mutanen da aka keɓe. Ya zuwa yanzu cutar ta coronavirus ta yaɗu zuwa wasu ƙasashe sama da ashirin baya ga China. ciki har da Birtaniya, Amurka, Japan, Australia, Jamus da kuma Faransa. Christian Landmeyer shine mai magana da yawon hukumar ta WHO. We are not so worried about the Ba mu cika damuwa da abin da ke faruwa a can ba, saboda sun san matakan da za su ɗauka na keɓe mutanen tare da yi musu magani da sa musu ido su kuma ɗauki alƙaluma. Hakan kenan na ƙara jaddada mahimmancin ƙasashe su samar da matakan da za su daƙile yaɗuwar wannan cuta. a cewar tom freden tsohon daraktan hukumar hana yaduwar cututtuka ta cdc a nan amurka yace dukkan mu muna tarayya daga irin iskar da muke shaka da ruwan da muke sha da abincin da muke ci da tafiye-tafiyen da muke yi da matakan da muke ɗauka na inganta kiwon lafiya saboda haka akwai buƙatar a samar da wasu matakai na bin diddigin al'amura ta hanyar yin bincike hakan zai taimaka mana matuƙa. ya zuwa yanzu saboda da mutum 300 ne suka mutu sanadiyar wannan cuta ta coronavirus wacce ke shafar numfashi to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19.31 da da kuma 60 da kuma 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar. za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin shirye-shiryenmu yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. To Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama akan yankin zirin Gaza a yau Lahadi a matsayin martani kan wasu makamai da ta ce an harbo su daga yankin falastina zuwa kudancin kasarta ta. Hukumomin sojin ƙasar Isra'ila ne suka bayyana wannan mataki da ƙasar ta ɗauka. An dai kai hare-haren ne kan wasu yankuna da ke da alaƙa da ƙungiyar Hamas wacce ke rike da ikon yankin na Gaza a tsakar daren jiya. Sai dai babu bayanai da suka nuna cewa ko an samu jikkata. baya ga haka isra'ila ta kuma dakatar da safarar siminti da ake kaiwa yankin tare da soke takaddun izinin shiga cikin isra'ila guda 500 har sai babu ya gani wato babu ta gani tun bayan da shugaban amurka donald trump ya bayyana matakan da amurka za ta bi wajen sasanta rikici tsakanin isra'ila da falastina a ranar talata ake ta harba makamai cikin yankin yahudawa daga yankin na gaza su dai falastina sun yi watsi da shirin na trump wanda suka ce ya fi fifita yahudawa Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na zaruruga da suka hada da San Francisco 49 da Kansas City Chiefs za su kara da juna a yau Lahadi a wasan ƙarshe kuma wasa mafi girma da ake kira Super Bowl a nan Amurka. Ga ƙungiyar Chiefs ta Kansas City wannan ne karon farko da za ta kara a wasan na ƙarshe tun bayan shekarar 1970. Ita ko ƙungiyar 49 ta San Francisco na ƙoƙarin lashe kofin ne a karo na shida. Rabon da ta daga kofin gasar tun a shekarar 1995. tuni dai masu sha'ar wato kallon wannan wasa suka fara ɗunguma zuwa filin wasa na miami hard rock domin kama wurin zama kuma kuma mun tsaro sun ce sun ɗauki duk matakan da suka dace wajen ganin an tabbatar da tsaro kenya fallat ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan birnin miami formado pero en ropa civil. Hay diferentes departamentos, es una colaboración de diferentes agencias. idan mutum ya ga wani abu da bai kwanta mai a rai ba, to ya yi gaggawa sanar da 'yan sanda. mun jibge ɗaruruwan jami'an tsaro sanye da kayan sarki da ma na ɓoye an da yi kiyasin sama da amurkawa miliyan ɗari ne za su kalli wannan wasa ta kafar talabijin wanda zai kawo ƙarshen wannan kakar wasa a jiko na ɗari. To Madalla a gaida Mahmud Lalo da kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda jami'an kula da karɓar haraji suka bayyana cewa sun samu nasarori wajen tattara kudaden harajin shekarar da ta gabata duk da irin gibin da matakin rufe iyakokin Najeriya da ya janyo wa asusun gwamnatin ta Nijar a kwanakin baya. a zantawarsu da wakilin murya amurka suleiman barma magatakardar kungiyar jami'an haraji musa umaru ya ce to shekara wadda ta shuri alhamdulahi eh, duk da kunci na tattalin arziki na kasar Nijar kudade wannan shekara eh, mun karbo kishi eh, goma tara da hudu bisa kan dari da abin da aka aka tambaye mu. Kamar nawa ne kenan adadin kudaden? San san miliyar, miliyar 500 biyar na sefa. In kai misali kamar da shekara a dubu abin da muka samu adadi ya kai miliyar dari uku. Hmm. Kenan kaga eh, alhamdulillahi cikin ƙasa ne kaɗai abin da ƙasa kaɗai ke hidowa abin da ake amsa ga talakawa. Hmm. suna aka tattara. Menene ya taimaka aka kai ga cimma waɗannan nasarori? Ka san ma'aikaci in ba cikin eh, hali na garin aiki akwai matsala. Gaskiya minista wanga namu da muka samu sabo ya taimaka sosai da sosai. Kuma da wanga babban darakta namu eh, Hassan Injai shi ma ya yi bakin kokarin shi bismillah in ma'aikaci kai har ya gayya ce ya ji daɗi wasu aika da hudda da ake yi tsakaninmu da magabatanmu to lalle gaskiya ne. Za a iya cewa matakin rufe iyakoki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka bai yi wani tasiri sosai ba a kan kuɗaɗen shigar da kuka saba samu na haraji eh, ta dalilin hada-hadar da ake yi a tsakanin Nijar da Najeriya. Nijeriya an san babban ƙasa ce mai maimai iyaka da yawa da Nijar. Duk da ka ɗauka ka fito kana shiga Nijeriya. to ka san ko akwai hudda akwai hada-hada eh, kasuwanci tsakaninmu da Nigeria in ka ɗauki jihar Maradi jihar jihar Difa in ka ɗauki jihar Dosoma to wannan hada-hada da ake yi tsakaninmu ya rage eh, kuɗaɗe da suke shiga cikin bitamin kasa akwai rauni sosai abinda muke fata gwamnatin kasar Nijar da gwamnatin kasar Nijeriya su tattauna tsakanin su a samu maslaha bisa kan wagga matsala da take cikin. Watakila za ta yi talakawa su yi dibin eh, samun shigowar kudaden haraji da yawa irin haka eh, hanyoyi ne aka karfafa na matsar talakawa su fiddo abinda watakila ba su da shi a daidai lokacin da ake fama da matsalar tattalin arziki. Eh, karɓar haraji ya zama wajibi gare mu masu karɓar kuma eh, talaka ya zama dole ne ya biya haraji kuma aka san karɓar haraji shi ke cikin matsala don saboda daga inda aka ce yau ka je ka amsa kuɗi ga wani ka kawo akwai babban matsala ana samun kuɗaɗe da yawa amma ka ga wanga eh, takaddama da ta shiga mu da wa'anga 'yan eh, taliban na tsaye ana amsa kuɗi amma ana sa su cikin kayan harkar yaki ga kenan dole ne cikin ƙasa a ji akwai matsaloli hmm. amma in ana samu kowa yana jin daɗi Musa Umaru magatakardar kungiyar jami'an haraji na jamhuriyar Nijar kenan a tattaunawar su da Suleiman Barma. Yanzu kuma za mu koma Najeriya inda gwamnatin tarayyar kasar karkashin kwamitin tallafawa al'umma a arewa maso gabashin wato Presidential Committee on North East Initiative tare da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa harkokin ci gaba. suka ba da tallafin awaki wanda aka baiwa magidanta da mata 550 a yankin da ke fama da rikicin boko haram a jihar adamawa wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da cikakken rahoton yanzu haka dai a jiyon adama borno da kuma jihar yobe da ke arewa masa gabashin najeriya dubban magidanta ne da rikicin boko haram ya nakasa ta fannin sana'a da kuma dukiya musamman ma mata to sai dai kuma a wani sabon yunkuri na tada komadar waɗanda lamarin ya shafa ya sa hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu kirkirar dabaru na koya magidanta da kuma mata hanyoyin kiwon zamani domin tada komadar da tattalin arzikinsu na baba nan shine tallafin awaki da aka baiwa magidanta da mata 550 domin su yi kiwo da nufin tada koma da tattalin arzikin nasu gwamnatin tarayya karkashin kwamitin tallafa a al'ummomin arewa maso gabas wato presidential committee on north east initiative pcni a takaice tare da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa harkokin cigaba ta center for social change and economic development su ne masu gaba da wannan tallafi a yankin mobi ɗaya daga cikin yankunan da suka yi fama da balahirar boko haram a jihar adamawa kuma kamar yadda jami'an shirin suka bayyana manufar bada tallafin shine a taimakawa mata domin su masu soma dogaro da kai. There is an agricultural component. It has both afforestation and animal husbandry. So what has happened here today is the flag of of the distribution for the livestock and agri input, as well as some cash transfer for uh, beneficiaries, especially those on the IDPs, the most vulnerable in the community as it were now. Alhaji Abubakar Mustapha da ke zama babban darakta na cibiyar bunƙasa harkokin ci gaban ya koyi karin haske game da wannan shirya yanzu. Moriya wannan akalla za a ba su dabbobi 500. Akwai dabbobin kowace za ta samu eh, namijin eh, taurai daya da awaki guda uku. sannan akwai abincin dabbobi compounded food eh, kowace za a ba ta buhu uku wanda za su ciyar da dabbobi sannan akwai kanwa sannan kuma muna fata za a ba su dan taimakon kuɗi wanda za su rika rike a su da shi don ya kiyaye su daga sayarwa kyauta ne aka ba su. Shi ko a jawabinsa kwamishinan ma'aikatar harkokin dabbobi na jihar Adama Alhaji Usman Yahaya ba ga yabawa ya mako tabo alfanun wannan tallafi na awaki da kayan aiki ga al'ummomin karkara inda ya fatan za a ci gaba da samun haɗin kai. Gaskiya za mu gode ma a ah, presidential initiative na wannan program din petroleum equalization fund gabaki daya sun yi abun da ya dace da mu don rayuwa ya canza yanzu in ka samu opportunity wanda za an tallafa maka wannan abun fa ka duba distance inda wannan abun har ya zo ya same mu a nan bi south da north don haka kaga is a good example in sun rike wannan abun wanda ya baka kaɗan zai baka is a way wanda aka yi za improving rayuwansu zai improving uh, employment a kasan nan da sauransu kowa zai samu wadata ba da dadewa bayan allah da mun gode musu su ma da suke tasu tsokacin wakilin hukumar abinci na majalisar ɗinkin duniya fao usman falla da kuma wakilin hukumar bada agajin ga ta najeriya nema mr yusuf ibi da kuma na hukumar kai dauki ta jihar adama a ma malam muhammad buba dukkaninsu sun yaba da wannan sabuwar dabara a yanzu to ku ya abin da aka baku nan mai kyau don zai yi muku amfani kar a batar da shi sam in an lura da shi kuma ma dukan mu sani akuya kam yanzu na idan in an samu akuya nan da shekara biyar za su fi hamsin ma saboda haka kuma yi da hankali da su to kuma mu gode wa agencies dukkan da suke taimakon nan kana baka akuya gobe a zuwa samu babu komai don haka in an yi haka ba za su iya kara mana ba to muna roƙo yanzu kun ga tetfon suna nan sema suna nan da sauran partners dukansu sun riga sun ganku kun gansu malama shafa'atu na ko cikin matan da suka samu wannan tallafin. Zai taimaka ta abubuwa da yawa ta fannin rashin lafiyan yara da sauransu da rufin asiri gaba da baya. Zai taimaka mana sosai muna gode ma Allah muna gode mu. Kamar yadda alƙaluma ke nunawa dubban rayuka ne suka salwanta baya ga waɗanda aka raba su da gidajensu ko kuma dukiya ta sanadiyar rikicin boko haram da aka shafe kusan shekaru goma ana fama ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya na ji tausayi 'ya'yana A gaida Ibrahim Abdulaziz masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe goma da minti ashirin ga shirinmu na gaba. Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. To ma sauraron mu kamar yadda na bayyana muku a shirin da na kawo muku a makon da ya gabata inda muka tattauna kan alfanun shafukan sada zumunta. A wannan makon za mu tattauna ne akan illolin waɗannan shafukan na zamani. Mutane da dama dai suna amfani da shafukan yanar gizo ta hanyoyin marasa kyau. domin yin abubuwa daban-daban. A yau muna tare da masani kan fasahar zamani Nasir Daniya wanda zai mana fashin baki kan irin illolin da shafukan yanar gizo ke da su a rayuwar mutane musamman ma matasanmu da ke yawan amfani da su. To, na farko dai Madina illa ta farko ba ta wuce abubuwan da muke yi kamar yanzu na gefen sadarwa. Babban matsalolin da ake samu shine fake news. Mm. za ki ga mutum ya wato labaran labarai na karya ko na mm. ki ga mutum ya zauna a zaune cikin gidan shi ya rubuta wani labari na karya kan suka ga wani dan uwan shi ko abokin shi ko kuma gwamnati ko kuma kasafi to wannan wannan kasafi abubuwa ne waɗanda suka saba ma duka. Mm. abu na biyu shine wannan wannan ah, abubuwa kimiyyar na zamanin da ake amfani da su kawo sun kawo abubuwa na na na sace-sace sata ta ta ainihin information mm, sata bayanan mutane kuma a yi amfani da shi a yi amfani da wannan kafa a yi sata abubuwan ka na banki ko mm. kuma a aika wasu abubuwa wani wani mutum yana roƙon ka ba da wani abu na kan karya ya ce za ku yi sana'a da sauran akwai akwai identity test mutum ya ya sa sunayen shi da data ɗin shi da information ɗin shi ka sace ka je ka yi amfani da shi don ka cutata mai ga bankin shi ko wani abu. Na'am. To sa'annan daga cikin matsalolin kuma akwai ita yawan amfani da ita ita wannan hanyoyin na social media namu. Za ki ga yaro wanda bai ko kai shekara goma sha biyar ba an ba shi waya an haɗa shi da intanet ya je ya shiga facebook ya shiga twitter ya shiga ina za ki ga attention ɗin da ya bada hankalin shi da yake bayarwa kan harkar wannan iya ta zamani za ki ga ya fi yawa bisa ga lokacin da yake bayarwa ga abubuwa na koyar da tarbiyyar shi na gida da addini shi da karatun shi wannan ba karamin matsala ce ba zan iya tuna facebook lokacin 2004 a sun sa duk yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba zai iya rijista ba amma yanzu an mai da abin shekara goma sha uku Mm. wannan kizi ya kawo matsaloli da dama waɗanda ba ka iya zaunawa ka yi kontrolin abin da ke afkuwa in dai facebook za ka iya sa dan shekara goma sha uku ya shiga facebook kuma ya zama yana iya networking ya haɗa a samu haɗaka ta mutum fiye da biliyan juna duniya mm. a ke ga madina wannan matsala ba karama ba gaskiya shi yasa uwaye da waɗanda suke makaranta ya kamata a ɗauki matakai masu inganci yadda matasanmu da yara kanana masu tasowa yadda suke amfani da waya ta salula in dai tana da hanyar da take iya haɗawa da yanar gizo to akwai matsalar da mutum zai iya amfani da ita ya lalata tarbiyyar shi gaba ɗaya daga cikin wasu matsalolin da kuma wani abu yake kawowa kaman. lokaci da ta ɗauka misali ba a san iyaka aurarrakin da suka yi mutuwa ba saboda irin waɗannan abubuwan na na na shafukan sadarwa na zamani mm. eh, so akwai yawan mutum zai zauna zaka ga mutum ya zauna ko sallar magariba ko isha iri ba ko da zaka duba ka kai karfe biyu na dare mace tana taba waya ta rabu da miji miji ya koma yana taba waya ba ya bai kula da matar shi ba mm. yara an basu suna taba waya babu wanda yake kula ko so akwai matsaloli da yawa tattare da waɗannan abubuwan na kimiyyar zamani da kuma Eh, shafukan sadarwa. Wani abu na daban kuma da ake yawan yi kan shafukan sada zumunta shine cin zarafin mutane da kuma yada kalaman batanci. Rukayya Al'amin wata matashiya ce a Abuja da ita ma ta tsinci kanta a wannan fagen. A kwanan bayan nan ta wallafa wani bidiyo a kan shafinta na Twitter inda ta bayyana ra'ayinta kan hukuncin da aka yanke wa Maryam Sanda. Kwatsam sai dubban mutane suka yi mata ca suna zagin kalamanta da kuma yanayin maganarta inda a cewar su tana ƙoƙarin ƙaƙale ne kawai a yayin turancinta. Na tuntuɓi Rukayya kuma na tambaye ta yaya ta ji bayan da ta ga mutane sun fara sirfa mata zage-zage daga ko'ina. a gaskiya ni dai abin bai dame ni ba da yake ni na ma dan saba saboda ba farkon bidiyo na ba kenan ana ganin kamar masu bai kamata tana magana ba bai kamata tana haɗa kanta da wasu abubuwa ba idan abu ya faru. Da mutane suka yi ta zagin ki sai kika kamar mayar musu da zagi kuma a farko kin ce ba za a iya gyara kuskure da kuskure ba. Hakan ne Ko kin fusata ne kika yi hakan ko ko me yasa kika yi hakan? Da yake da ga alama. Mm. Mutane suna ta kira ni har kira na ma ake yi ma har ga ana cewa an ga bidiyon a Facebook a wasu wuraren da. Mm, ba a nan kika saka ba. Eh, kawai dai na yi bidiyon na biyu ne da bata mutane rai zan ci in ba Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan shafukan na sada zumunta. Mu kuma sa a ran mu cewa waɗannan illolin za su iya matuƙar ɓata mana rayuwa idan ba mu kiyaye su ba. A mako mai zuwa insha Allahu za ku ji ni ɗauke da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. Sai mun haɗu a shafin Twitter. To madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga na Mairo Umar Makera inda ya ce Salam VOA Hausa. Al'ummar kasar Birtaniya muna yi muku fatan Allah ya sa ficewar ku daga ƙungiyar tarayyar Turai hakan ya zamo alkhairi a gare ku amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe mai fata da Usman Adamu Aleru inda suka ce don Allah ku ba mu dama. Mu kira ga ma'aikatar lafiyar tarayyar Najeriya tare da rassanta na jihohin mu Da su taru su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin sun daƙile waɗannan cututtukan da suka addabi duniya wato cutar Ebola da coronavirus. Sai saƙon Bello isiyaku birnin Fulani a jihar Gombe. Inda ya ce Assalamu alaikum fatan alkhairi ga BOA Hausa. Hakika komai ya zafi maganin sa Allah. Muna addu'ar Allah ya ka mana ƙarshen annobar cutar lasafi ba da cutar coronavirus da suke ci gaba da haddasa asarar rayuka a Najeriya. Amin. Sai saƙonmu daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. inda ya ce assalamu alaikum voa hausa ayyana dokar ta ɓaci ga cutar coronavirus da hukumar lafiya ta duniya ta yi yayi daidai muna fatan hakan zai sa ƙasashen duniya su tashi tsaye wajen ganin sun yi wa cutar taron dangi da fatan allah ya sa a dace amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce muna kira ga shugabanninmu su gyara mana hanyar mu ta Rijau zuwa Kwantagora. domin hanyar ta yi matukar lalacewa da ko dabbobi bai kamata ba a ce suna binta ballantana kuma mu mutane wanda hakan kuma ya mayar mana da hannun agogo baya a fannoni da dama allah ya sa sun ji kuma za su gyara mana hanyar amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. ku Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Leo Sahilu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Voitech zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. musique et info pour chacun.